بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم bayan haka yan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna talatin ga watan zulhijja hijira 1443 kuma wanda ya yi daidai da 29 kenan ga watan 7 2022 a nan masallacin juma'a na shida na kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa ikamatu sunna assasawar marigayi a shek ismail idris ibn zakariya na anguwar fantami a cikin garin gombe na roƙon allah ya ji kan malam din ya ji kan shek abubakar mahmud gumi ya ji kan iyayenmu ya ji kan malamenmu ya ji kan shugabanninmu da suka gabata sauran jagorori da kan shugaban majalisar malamai ta kasa shek muhammadu sani a hayajingir da masu taimaka masa a dukkan matakai ina roƙon Allah ya wuce musu gaba da mu da su Allah ya samu karshe mai kyau man da muka yi alkawari za mu yi in Allah ya da lacca ta uku mai taken mata ku gyara tun da dama mun yi na ɗaya mun yi na biyu za mu yi na uku da yaddar Allah kuma waccan ta farkon daman ta yi zafi da yawa ta biyun sai ta ɗanyi ɗumi-ɗumi ko ta yi dumi zan ce wannan kuma ne za ta ɗan yi dumi-dumi wannan ba ta da zafi amma dai duka allah ya sani fatanmu muna so mata ɗin ne su gyara kuma gaskiya mun gode wa allah da yawa din sun gyara kuma da muka zo yi lakca na biyu na faɗi guda ɗaya cikin masu yawa wani ya ce matarsa ta auna mu maganganu ba iyaka ya ce kuma amma ta gyara ya ce aina yafe mata daman gyarawan muke ne wallahi na yafe mata da muka yi ta biyu ranar da aka yi wa'azin gombe na kasa a nan wani shi ma ya zo ya samin ya ce allah ya saka da alkhairi kamar yadda ya fada ya ce waton a garinsu an yi wata mata da yadda take saba wa mijinta kowa yana da wannan labarin ma'ana saboda munin zama kenan ce amma kuma ikon allah wannan lakta ta biyun ya samu da ya kai gida ya sa sai ya likimo to ita kuma da ta ji ba ta yi zagi ba ta ce a ah, ashe haka ne za ta halaka kenan ta ce to ta tuba bayanin sake saba masa babu a lokacin da yake gaya mun magana ya ce amma ta rasu ya ce sai da aka dawo a garin kuma ana magana ta wajen kyautata wa mijin watan ta biyar daga jin wannan lakcin Allah ya rasuwanta ya ce to Allah ya ji kanta aga shi fata muke a gyara kenan ubangiji ta'ala ya yi magana a cikin alkur'ani Allah ya ce huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha Allah ya halice ku daga rai guda ma'ana annabi Adam shine asalin halitta na farko amma wa ja'ala minha zawjaha ma'ana wa khalaqa minha zawjaha ya halicci matarsa daga jikinsa don me Allah ya ce li yaskuna ilaiha don ya nitsu shi dalilin da yasa aka ba annabi adam mata na na hawa'u don me ya samu nitsuwa to da Allah ya yi na babanmu sai dawa kanmu kuma gaba ɗaya da ni da kai da kowa Allah ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha Allah ya ce na daga cikin ayoyinsa ya halitta muku matan aure daga jikunanku don me litaskunu ilaiha don ku samu nisuwa wayannan ayoyi guda biyu sun nuna mana dalilin yin aure samun nisuwa ne wannan yake nuna mana duk matar da aka aure ta bata ba wa mijinta nitsuwa ba to matar banza ne mun gane ku? annabi adam dan yame ya nitsu mu ma duk wanda ya aure dan ya samu me nitsuwa idan mutum ya aure wannan matar ta tayar masa da hankali to ba mutumiyar kirki ba ce idan mutum ya yi aure matar bata gode mar ba ta hana shi bacci ta janyo masa ciwon kai ta sa shi tunani ta sa shi ƙetare kwalta ba dubawa to wannan shaidaniyar mata ce ba matar arziki bane ko ba za ta manye da duniya lafiya ba don Allah ya ga mana illar litaskunu ilaiha shi yasa matar Sa'id ibn al-Musayyib tana fadin wata magana tana cewa ma kunna nukallimu azwajana illa kama tukallimu umara'akum sai mu ba ma yi wa mazajenmu magana sai irin yadda kuke masarakunanku magana hayyakalla aslahakalla afakalla ayyadakalla akramakallahu ta ce da haka muke kiran mazajenmu ba sa gaida mazajensu sai da irin yadda bafaje ke gaida sarki ranka ya daɗe laice muke ka Allah ya ja kwana ta ce wallahi da haka muke yi wa mazajenmu magana saboda mu sama musu nitsuwa saboda mu girmama su idan ka gama ta sabanin wannan to layin halaka kenan Allah ya tare mu da irin wannan mata idan kuna dubawa a matar Abu sa'idul kudiri radiyallahu anhu da sun yi zama har lokacin da Abu sa'idul kudiri zai rasu sai ya kira ta Uh, abu darda afuwan uh, abu darda ya ce karki aure ina so mu haɗu da ke a gidan aljanna na ji daɗin zama da ke wani in matarsa ne to ya san daga nan sun rabu in ya yi aljanna ma ya san an rabu kenan ya san ina za ta wannan akwai alamu ba ta kyauta mar ba to idan za ta kawo hadisi ku je ku duba za ka ji ta ce haddasani sayyidi ba ta kiran sunan mijin haddasa ni sayyidi saboda mai girmama miji da mutunta shi da karrama shi da daraja shi in mata matar kirki ce ta kwarai to za ka ga haka take karrama mijinta take girmama shi amma an kaga tana martsawa tana fesa mar maganganu tana faɗin abin da ta ga dama bakinta ba shi da birki ba shi da linzami wallahi tallahi wannan ba matan arziki ba ce ba yanda za ta yi ta kare da duniya lafiya kuma ta je ta tsaya a gaban Allah ta kare lafiya ba ta isa ba ba a yi ta ba wannan matar Ya sa magabata suke cewa khairun nisa'i alhayyinatun layyinatun naqiyatu taqiyya in dai mace ne na alheri Matan da za a ce madalla matan da za a ce masha Allah matan da za a ce tabarakallah ta mai saukin hali mai taushin hali ustaziya mutumiyar kirki ba ta tanka wa miji da ta ce mutumiyar kirki duk mata mai kaushin hali mai taurin kai mai balbalin baliyo mai tsiyateku mai mai da magana wannan ba ta cikin layin alherin mata in ku ba ta samu alheri a duniya ba to alahira ma ba ta cikin masu samun alheri a wannan ya sa, idan mace matar kirki ce ko rabuwa suka yi da mijinta to sai kaga ta nuna ita ta kirki ce an zo ta suna rabuwa da miji sai kotu sai human right sai waye sai waye ba haka ba ne? rabuwan ba kaddara ba ne mafi rinjayen aka rabu kana ga laifin waye ne ba laifin matan ba ne inda ta yi haƙuri za a rabu wani daga cikin magabata da ake ce masa a sheik raghib yana da ɗan zafin rai ya sake matarsa kibar gidan nan masa a'a ba ka isa ba sai kin bar min gida ta ce a'a dokan ka zan bi ko na Allah Allah ne ya ce mu zauna a gidaddajinmu mu yi idda don haka ni ku sai na zauna a gidan nan na yi idda kai ma Allah ya ce la tukhrijo hunna min hinna? mu kuma wala ya yakhrujuna aka gaya mata illa an ya'tina bi mu bayyana sai zamanta dole ya hakura zaka da kina nan ko ta ce ina nan ta ci gaba da caba a dama abinda shari'a ta gaya mata kenan kwana ɗaya kwana biyu yana ɗakinsa tana ɗakinta kwana uku kwana hudu kwana biyar ranar da aka yi kwana goma sha ɗaya wuf zai ga sha ɗaki amma kasan da ya sa shehin malami mai hikima da ya zo mai sai ya kwanta a ƙasa ita kuma tana kan gado ko ta kula shi a kwana nawa sha ɗaya idan la ta diri tadri la'alla Allah yuhdithu da zalika amra idan tana gida haka zai yi da dare ya yi dare sai sanda sai ga a akan gado sheik rahimakullah akarmakallah ah, sai ta kalle sai limadha ji'ita akarmakallah me mai kawo kana faqala laqad labtu. ce na juye ne a'a ta ce yankalibuna min al'ala ila al'asmal yanzu manya da suke sama sune za su dawo kasa su suka biyo karama kanana kenan sa min al'asfali ila al'ala sai shage murmushi sai yace almaganati su fawqa as Ya yace kuran karfe na kan gado dole karfe ya bi gane ko kurin karfe na kan gado dole karfe ya bi shi fajara ma jara sun makala lau na kullun nisa'i ce da dukkan matan duniya irinki ne sunanta na ji ba, ce lama tsallaka rajulun saujata da babu wanda zai sake matarsa duk rigiman da aka gidansu ba su sani ba makwabta ba sani ba ta bi dokokin Allah ta sa shi shi ma sai da ya bi bin dokan Allahnta da bin dokan Allahnsu ya sa a cikin kwana goma sha ɗaya an seta ashe matar kiki kungayen da take kenan imamu ahmad ibn hanbal ya ana cikin karatu da ɗalibai sai ajiya ce rahimallahu umma abdullahi Allah ji kan mamar abdullahi ana cikin karatu ba kai wani ɗalibai ya ce ya shak me ya faru ne ya ce makasna ishiri na sana ce wallahi shekara ashirin ne da matan nan ba ta taɓa saba mun akan kalma guda ba ce dole kullum ina tana gina mata addu'a shekara ashirin ce ba ta taɓa saba mun ba kai ko kwana ashirin ba a yi ba eh ko kwana ashirin yanzu haka wani ba a yi ba tana nan tana musguna mar muguwa macuciya Allah ya sauwake ah an tambaye wani daga cikin magabata aka ce ayyun nisa'i afdal idan ana kiran mata mata mata wa'anne ne suka fi qala allati la ta'rifu aibal maqal ita ce wanda ta ba ba bakar magana in dai mata ta kirki ne to ta ba bakar magana ba taba ga miji ba duk ko ya bata mata rai ko ya akai kowane irin abu mata ba ta san aibal makal ba a to mumina kenan wala tahtadi li makrir rijal bata iya shirya maza zagon kasa ba wani yace yana jin matarsa ɗaya tana gaya wa ɗayar mu haɗa kai mu niyarsa wala tahtadi li makrir rijal matar kirki ta taba shirya wa mijinta zagon kasa ba Ba ta taba tona asirinsa ba ko da a gaban babanta ko da a gaban mamanta ba ta taba ba sai ya ce farikatul kalbi zuciyar ta yamci sai mai illa zina kullum wani irin ado za ta yi ta birge shi babur burturtuna ba wal ihsani li ba'liha da kyautata wa miji iya abin da ta sani kenan yace wannan to ita ce afdalun nisa in kana neman matar kirki to in ka samu wannan sai ka tsaya larabawa na cewa la tamdahil wujuha qabla an tu'ashira kuluba. kun gane ko la tamdahil wujuha qabla an tu'ashira kuluba. kada ka kuskura ka fara yabon fiska kafin ka yi mu'amala da zuciya yake nan baba ka ganta kaman tumatir jajazir ta wata ilbage ce ribabben tumatir ne kaga hanci malam kaman karas to duk wannan ina zuciya a ciki ina tarbiyya a ciki ina kirki duk gaba ɗaya fata ka ambata fata ba matsala ba ce akuya ma ba ana filla nata a jefar ba to la tamtakil wujuha qabla an tu'ashira al-quluba to da yawa mutane nan suka ta faduwa tun kawai ai ja ce ja ja ja ja ko sai ma fa ja ne Allah ya sauwake kuma su wa'annan jajayen da kake gani wani da ya ga wata ja sai ce uhibbun nahwa idza kana nahwaki sai ta ce uhibbu saraf idza kana fi jaybika bika. kudin su za ta aura kenan Allah ya kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan mata yace ashaddun nasi azaban ithnani wanda za su bi kowa limaman azaba a ranar tashin alkiyama kana neman na gaba gaba wa'anda za su ƙonu su soyu rigis a wutar jahannama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kashi biyu ne na farko imra'atun asad zawjaha wata mai saba wa miji ya ce gabar ki ce yamma za a yi ya ce a zauna ki ce tashi za a yi ya ce a yi cik ki ce sai an rausaya ya ce kar ki fita ki ce sai na fita ya ce shigo ce ba zan shigo ba to in kana neman wanda za ta fara shan azaba a lahira to ga ta nan kaganta a duniya Allah ya tsawoke Allah ya raba ki da taurin kai Allah ya raba ki da shegen fita-fita ba neman izini wannan musiba wannan musiba Allah ya tsawoke shi ya sa malamai suke cewa inna as'abal ayyam التي تمر على الرجال في هذا الزمان هي البحث عن الزوجة الصالحة babu abun da ke wahalar da maza a wannan zamanin kamar nemo matar kirki ce a wannan zamanin yanzu ba abun da yake wahalar da maza kamar nemo ta kirki sai ka gama yi wa wata zaton kirki daga ka ta to sati ɗaya ne nan ma ka sabon da ya hana ku faɗa addajajatu wal bayy shi abin da ya ku hana ku faɗan kenan falamman jaha to shi kenan kuma wannan an gwada na ga waccan lafiya sai an zo waccan lafiya sai an zo isa wasu iyayen ake ta samun artabu da su wannan abin da kokara aka samata a gida ba ta ciza to shi ta ciji gadon bayansa akwai wanda ya fi sanin mata fiye da mijinta ne kada wani ya kuskure zo yana wai yana wai ai shi kan yarsa ko kanwarsa ba ka fi mijinta sanin shi ta ba ba kai shi ba haka Allah ma shi da miji ke amfani da shi idan fa mijinta ya yadda da ita ta mutu ta shiga aljanna in bai yadda da ita ba ta halaka iyayenka ba su yadda da kai ba ka gama yawo sun yadda da kai ka sha ba ko wani wanda zai gaya iyayenka kai ne ba wani wanda zai gaya wa miji ba wani wanda ya isa ya faɗi magana a kan mata fiye da mijinta to neman matar kirki a yau da za a yi shuru ta yi haƙuri ka yi haƙuri to sai an sha wuya kun gaskata wannan wani kan ko bai faɗa ba ya gaskata da ka Allah ya haɗa mu da na kirki an yi wani gari sai kura ya zo ya dame su a garin kura namiji ya cinye awaki ya ɗauki mutane barna dai ba iyaka an kasa kama shi dole garin aka haɗa kai aka yi tarko da aka kama shi sai aka rasa maya za a yi da shi dole aka shiga mitin aka ɗaure shi ya za mu yi mu kashe shi tsabar ɓacin rai wani ya ce shi yana ga kowa a bashi wuka a ta yankan jikinsa har ya mutu wani ya ce gafara ai ba mu wahala da shi ba ka san kuran nan da ya cutar da mu kuwa wani ya ce kawai shi a buɗe bakinsa a ta ɗura wuta sai ya mutu shi da Allah me aka yi irin wahalar da mu da yi wani ya ce a yi kaza a yi kaza can sai mai garin garin ya turo ya ce waɗansa a tsaya yana da shawarin da za a yi fiye da wanda zai fi cutar da kuran nan gaba ɗaya irin yadda ya cutar da mu aka ce to mai gari na zuwa gari da ya zo daman ya dako a cikin gida ya ce a kai shi wajen kura tukunne ya ganshi ya kalle shi ya kalle shi ya kalle shi ana tunanin to ya zai ji in cewa ya ma a yanka shi wasu sun ce a yi yanka namansa a sa masa wuta a yi kaza duk abun nan da ya dube shi ya ce zawwijuhu fa inna fi ziwaji ta'zihi ce kumar aure kawai ya ce masifar aure kadai ta ishe shi ka san sarki ya da ku ana tunanin aje ya ce amar aure kawai wani yana ga kawo maganin da wasu kama nan ne ko? ka tambayi wanda yake da mata take dandana masa azaba zai gaya ma wannan ya shigo gida bala'i cikin dare ta tata hijace tana da magana wallahi tallahi wata sai karfe ka tashi ka tashi ina jinki ai ta ce tana da magana to wannan ba zai cayo kura wuri ba ba ke fi ƙarfinsa ba in dokewa ne sai doke ki amma kin fi kowa masifa kin fi kowa baki annan kuma za ka samu mace in ba ta da gaskiya ma ta fi ka surutu in tana da gaskiya ma ta fi ka surutu to haka suke ba a gani abin da take a gidan nan ba a gani abin da kike yi wannan aikin wasu daga cikin mata kenan Allah ya san wake wata kuma a yanda ake rigima da ita kamar yadda na faɗa zu, ba za ta taɓa zama a gida ba ita kam in miji zai yi doka sau miliyon sai ta fita wannan kan ta ɗauka wa kanta sai ta gomi. tun matar da ta fita daga gidan mijinta ba tare da izinin mijinta ba to mala'iku suna tsine mata hatta da amma duk da haka ta yarda da wannan watan aka taba ta yace ai manzon Allah ya ce mu daman karkatattu ne ye kuma ya ce za ku shiga wuta wallahi wata haka take fada ai annabin ya ga ya dama mu karkatattu ne eh lalle ya faɗa kuma shi yace za ku shiga wuta to kaga wannan tsiya ne ummuna aisha radiyallahu anha wata ran sai ta ta kuka har sai hawaye ya jika mata hijabi sai ta ce Allah ya jikan sauda ta ce lokacin da Allah ya saukar da aya wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajuna tabarrujal jahiliyyatil ula tace fa wallahi ma kharajat min babi hujratiha hatta akhraju janazataha lai matan nan aka zo aka ce ke ba za ki je aikin haji kamar yadda yan uwanki matan annabi suke zuwa ba ba za ki je umara ba ta ce na yi aikin haji na yi umara na rufe ba sake fita tunda allah ya ce mu zauna a cikin mu. aisha sai ta yi kuka ta ce wannan matan allah ya jikanta ta ce tun ran da wannan ayan ta sauka ba ta sake fita ba sai ran da aka ɗauki gawar ta za a mata sallah ke an yi aurenki juma'a yau ran laraba kin fito da wata 'yar jaka kin bi gidajen makwabta ka ke kika fi kowa iya yawo je kasuwa kin fita can ya miki magana me yasa kika fita madadin ki fara yadda laifi ne na tuba gare ka na tuba wa Allah sai kuma ki hayayyako wata haka take ba ya za a yi ke kika yi laifi kuma ke ne mai bakin magana wallahi ki ji tsoron Allah in kin ga dama kin gyara ruwanki in kin ga dama baki gyara ba alaiki wannan ke ya shafa ya shafi miji ba Ranar da kika je kika tsaya gaban Allah to zaki tabbatar da wannan wa'azi da muke miki gaskiya ne Allah ya ba su ikon su gyara wata kuma ba za a tada artabu da ita ba sai ya ce bari ya karo ko a nan ne za ta tsefe ta yadda take shiga ba ta nan take fita ba me ba na ma akwai mana na taba gaya muku ai wata balarabiya da ta ga mijinta zai kara aure wai ta shirya makircin mata ya ta zo ta samu koyaye guda hudu ta dafa ta ɓare. ya ta shafa wannan kalan ja wannan baki wannan ta bashi a fari wannan kaza ya zama kala hudu ya ta kawo masa ce me a jiki ce ba kuma abin da ya same ka kaci ya cinye ya ta ce masa me bambancin test din waɗannan koyaye shababu mana duk koyi ne ya to ni kare na ishe ka duk mata haka suke sai ya shiru ya ce mata to ai su maza ba sa koshi sai sun cinye koyaye hudu yi ba kenan ba to wai sai ya ce zai karo ta wai baka isa ba gidansa fa gidan waye gidansa akwatin waye nashi kudin waye nashi sadakin waye nashi wa zai yi auren shi wai baka isa ba wallahi ya isa Allah ya isa wallahi wani mutum da ya samin Allah ina ga dunnan ba wanda ya kai shi tsayi ga gemu ya ce malam na ga bala'i na ce na me ni na ɗauka fa a rikici aka yi ya ce wallahi sai da ya haɗa kayan aure har an tsara na ya ce da matar ta da balbalin bali ya ce wallahi yanzu ne na kyautar da akwatukan nan ya ce na ga bala'i na ce aka gani bakin shiga uku an tambayi ibnu fayyab ka ce wai me kace zaka ce da mai mata daya sai ya ce kai amwatun ce ula'ika amwatun ya akuluna wa ya shirabuna wa ya tanafasuna ya ce ai gawawaki kenan su kawai suna ci ne suna sha suna numfashi amma waki ne mata ɗaya ya ce waki ne shi sa magabata mai mata ɗaya ba sa zama waje ɗaya da shi ce ta ci dalaka barna ba sa zama tare da shi korensa suke kun gani wanda bai da mata kuma yake taji kun gane ko wata mata matar kirki ta ga mijinta ya kalli can wata bakuwa ta shigo wannan fa a yi kaza a yi kaza sai ta ce kai na gane kafa laha wa gudda basarak Sai ka ji tsoron Allah ka rimtse na ga kana ta kalle kalle fa in lam tastati fa tazawwaj bi saniya idan ba za ka yi rimtse ido ba na baka dama a kawo mun abokiyar sama. fa inna nasbiru ala nari ghaira wala nasbiru ala nari jahannama ce zamu zan iya hakuri da wutar kishi na zuciya amma ba zan je ka janyo mana mu hallaka mu shiga wutar jahannama ba yanzu ke me yasa ba za ki yi wa mijinki aure ba in ba za ki marbato ki bashi yi mana kun gane ko kafin in ci gaba barin baku wani kisa eh, wani malamin na haune ya matsa wai shi ba zai auri kowa ba sai wani malaman loga ita ba da kuma malaman na hau tuto shi kenan je ka aura da ya je ya aure ta sai ta fara dandaka shi ya dandaku sosai to da ya zo yana lecture yana gaya ɗalibansa yana so ya auri mata ta biyu don ya dandaku a hannun wannan wace irin mata kake so malam sai ce uridu ha marfu'atal hamma mansubatal qama kaga yar duma-duma kenan majrurata thawbi kaga usaziya kenan mujarradatan anil aibi a ga matsala kenan marbutata shafatain in ya magana ba cewa komi tsit mabsutatal kaffaini akwai humbo mu'annasa Tatƙinu uslubal igra duk yanda za ta ji hankalin miji ta iya wa tuti'u fi'l al-amri bila istisna in yace yes yes wa tujibu da. zo gani ina zuwa ranka ya daɗe wa bil ishara min ghairi ibara ko kallon ta yi ta gane me za a dafa la ta'rifu al jumlata al ba sa fito na fito da ita wala af'al zan ta yadda da shi 100 bisa 100 walaysa fi qamusiha la wa lam wa lan ضميرها bi بضميري kullum lafiya kalau fasara nake ai munfasilatun an gairi ba ruwanta da wani na idza tulibat fa ghairu jazima min kulli illatin salima bata da illan komai lafiya kalau idza ra'aituha sabahaltu ko sabahaltu inna hangeta ce subhanallah ma ajmal hadhihi almar'a wa idha ghabat anni hawqaltu da zaran ba ta gidan ce la wala quwwata illa billah yaushe za ta dawo mun gane ko tujamiluni bil kinayati wat tasrih ta ko ina lafiya kalau ciki da waje fi'luha tammun sahih babu nakasu kenan la tunazi'uni fi amalil fa'ili alal itlaq duk aikin da ne bata cewa don me in nace ta yi bata cewa me yasa zan yi inda ha ma'lumun lazimun bila talaq sai ce tu'amiluni sukuni wal atafi amma mali indaha fa mamnu'un min nasarar. sarf dan na bata kudi ba ta Ya yace irin matar da yake so kenan kana jin akwai ta ne sai aljanna to lokacin da ya yi wannan ya eh, ɗalibai suka zo suka samu matar suka ce ai ga abin da mijinki ya faɗa malaminmu ya ce shi kenan ku bashi ba masanan na hau ya auro ba na dai haka ya faɗa idan ta kawo masa abinci ya ci ita kawo sallaya kusa da shi ta yi da tayi sallama ya ta daga hannu ta ce Allahumma jima'ani bihi jam'an salima Allah ka haɗa da shi mu zauna lafiya wajma'a bihi jam'a taksir ka rugurguza lamarinsa tsakaninsa da waccan da yake nema waj'al makani inda hufi mahalli raf'in sani kada yake daga ido ya gani Waje makanaha la mahalla lahu min al-i'rab Allah ka sanya ta bata da matsayin komai a gunsa kun gane ko kun sai ta ma ba wasa bane ko wa adkhilni fi damirihi almuttasil Allah ka matso shi ya zama ba wacce ya damu da ita sai ni waje alhamun fasilatan an damirihi ta kuma ka raba shi da ita kwata kwata ya daina tunaninta waje alfi'ili indahu tamman mabniyan lil ma'lum وجعل فعلها jamidan جامدا مبنيا للمجهول waj'alni indahu ma'rifatun sahihatun min kulli illa waj'alha nakiratun mu'tallatul akhir ka sanya ta ita kuma duk abin da ta yana ganin ta da illa waftah qalbi wajzam hubbahu li waj'al hayati ma'ahu damman wa sukunan waj'al hayataha ma'ahu nasaban wa kasaran wa jarran wa hafafa ya shafe ta ma gaba ɗaya a daina jin ɗuriyarta وامنعني من الصرف واصرفها عنه واجعل alli مبتدا للخير dinnan ne ta farko waj'alha khabaran likana ita kuma ya zama ana cewa da ya taba neman wata alhu laziman indi mu'tadiyan alaiha kasa ya lizimce ni ita kuma kullun ya haura mata wajma'a baini wa bainahu wawil atafi amma wa farrik bainahuma bila an nafiya lil jinsi sai ce ke da aka ta ke da Allah a ai shirya isa haka sai ce a sai na karisa ce to karisa sai ta ce ilahi ajib du'a'i kullahu bila istisna'i hatta tasira darrati usluba ta'jibin li kulli zarra in wata mata ji kar ta yi tunanin shigowa irin wannan gida to ba malamin nahau ne ya da malaman nahau ba ya ce ki yi haƙuri ana uhibbuki ya ta sake guntumewa ni za ka cewa ana uhibbuki sai ta ce ai uhibbu fi'ilun mudari'un marfu'un bidamma wal fa'ilu damirun mustatirun wujuban takadiruhu ana والكاف ضمير متصل حقه التأخير فلو كنت تحبني صحيح لقدمت المفعول به وبذلك يفيد القصر لا سيكتي إياك أحب أما قولك أنا أحبك فتعني أنك تحبني وتحب غيري Bani ni kadai kake so ba har yanzu kana son waccar ce ka manta ne Allah yace ce iyyaka na'budu wa iyaka nastayi ya gabatar da maf'uli li taqtasira ibada lillahi wahda li'annahu law qala na'budu iyyaka fata'ani na'buduka wa na'budu ghayrak yace to wannan mata fa dan haka hazari hazari min malamar nahau kun gane ko ka kiyaye kanka to mu dawo nan wannan wata kissa na baku mata ashe wai malama ko to malaman ma akwai kishi mata manzo Allah ma sun bari ne to ko ina sai an yi gumurzu inda mata ne Allah ya shiryar da su Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ya kawo hadisi yace annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ala ukhbirukum bi nisa'ikum min ahli aljanna ba ku labarin matanku na aljanna sai yace ita ce alwadudu alwaludu al'audu tsananin nuna mijinta so mai aihuwa mai dawo da amfani kan mijinta yanzu ta duk kudin da take samu ba za ta taɓa taimaka mijinta da komi ba wani mijin ne biya mata ta yi karatu na gama komi ma bai san albashinta ba Allah ya wata mata albarka wancan masallacin muna darasi da na ba da wani magana ta ce akwai matar da na sani idan ta ɗauko albashinta duka sai ta miƙa mijin sai ya ɗauka iya abin da ke bata bai wuce na kashe ba kuma ta ce ta gode wallahi a masallacin sai wani ɗaga ce ni ma mata na haka ne wanda suka je tudun wada sun san an yi haka ta ce Allah ya mata albarka amma ke yanzu gishirin naira ashirin sai kin yi wa miji bala'i ke da ke nake kina kallo na haka wannan danja ne taimake ke ne ake ba an ce akwai haƙƙi akan ciyarwa akan mace ba amma in tana da shi ta taimaki miji sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce allati idha ahadat aw udhiyat ita ce wanda idan ta cutar da miji ko mijin ya cutar da ita kun ji ko ta cutar da miji ko miji ya cutar da ita sai ta ce la azuqu gamdan hatta tarda ba zan yi bacci ba ba zan sa wa kwalli ba sa wa ido na bacci ba sai ka yafe min ita ta maka laifi za ta zo ta ce don Allah ka yi haƙuri wallahi ba zan yi bacci ba sai ka yafe idan kai kamata idan kai ka mata laifin ma sai ta zo ta ce don Allah na tuba ka yi haƙuri kana ce samun wannan matan da sauki allabi idza azat aw uziyat in ta cutar ko aka cutar da ita ita ne mai bada haƙuri to yau su kuma abin da suka juya ita ce idan ta cutar ko ka cutar da ita sai dai kai ka bada haƙuri amma ita ba za ta sauko ba yawancinsu ba haka suke ba to kun saba da manzon Allah ya ce in gaya muku matan ku na aljanna in dai kina so ke ma ki shiga layin matan aljanna da manzon Allah ya faɗa to in an cutar ki ba da hakuri in kin cutar ki ba da hakuri to shikenan kin shiga wannan layi amma ba wanda ya isa ya saki a layin nan matukar baki wannan ba a ɗaya riwayar sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce allati idza zalamat hiya aw uzlimat idan mijin ya zalice ta ya cutar da ita ya gaggasa mata bakaken maganganu da kanta fa ta san bata ce markomi ba mai ta ce don Allah ka yi la la'alla na bata maka ne la'alla a waje ne aka kunna ka la'alla na yi wani abu ban sani ba ka yi hakuri. ko kuma ita ne ta bata ma rai nan ma za ta baka hakuri? ina ma da mata sun koma haka da kun sa ga siffan yan aljanna haka manzon Allah ya ce ala ukhbirukum bi nisaikum min ahli aljanna in ba ku labarin matanku na aljanna to kin ji siffan alladhi idza azat aw uziyat alladhi idza zalamat hiya aw uzlimat dukka ita ce mai cewa ayi hakuri ba miji ne ke cewa ayi hakuri ba to wata ma in ta tada bala'i sai ce wa mijinta in baka sake ni ba ma zan sake kaina eh na taba gaya muku kaman wata hudu ko biyar ko wani abu makamancin wani ko ya kusa shekara wani ya taba suke ni kawai na ga waya ni malam umaru waye waye na sake ki saki uku ba ba baki na ce ba da ni kake ba kuma ni ban san shi ba ba ni nomba shi ma a wayana amma tsabar ta dandana mar sai ya auno mun ni ma saki uku wallahi masa ina ya jima a wayana in na kalla kawai ko kiran wayan manyi ba nace dan na san ni ba kai saka sake ni ba mana jima ina dariya yanzu wata gilbe tura mata ba ma da hanni zaka sake na saki uku wani shi ma can ya turo mu to shi ma ina ga wata gil waya turo ka ji tsoron Allah mugun banza zalimi a sana'ar ka ta ta ce a kasan da wanda kake wallahi tallahi ce a kasan da wanda kake eh wani ya hada masa zafi ne wata watakila an daura aure har an kai amarya kuma ya kashe waya ya gudu hazan suna haka wani rumfasa shi da ba ne ya kashi a wannan kafin ya bushe sai ya gudu ya je waccar haka yake zagayawa mola ya ke ya kudi dan ba zai ba dan macuci ne nawa kafintoci suka sa dattawa kuka wallahi na ma alkawari kafin a sauko daga juma'a kayan nan na kofar gida sai a ɗaura aure a zo daukan kaya shiru a kira wayansa ba shi a fita neman sa da mashin ba a same shi ba sai ya ga da cijo hawa yana saukowa ba mahaifiyarsa ce ta rasu ba ka cuce shi mu wallahi Allah ba zai barka ba annabi sallallahu alaihi wa ya ce la tu'addi imra'atun haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa Zaujiha. walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatabin wallahi mace ba za ta da haƙƙin Allah ba sai ta fara bada haƙƙin mijinta ko da ya ce ta bashi kanta tana kan raƙumi ba cewa sai na je lokaci kaza yanzu ka sa abin da yake faruwa wai yanzu mace ne wai ta kaurace wa miji duk taba jin nassin da aka ce namiji mace ta kaurace wa miji ko me ya faru namiji ne Allah ya halatta masa yi wa mace hukunci da kauracewa to amma yanzu ya ga wai ta kaurace ma ni na na da shi ai wallahi yau kwana wata kenan ba ruwana da shi zaki huta zaki shiga to ai idza da'a ar-rajulu zawjatahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadban idan mutum ya kira matarsa shimfidinsa ta ki zuwa ya kwana yana fishi da ita to allan da ke sama shi ma na fishi da ita mace ba ta kawo cewa miji ko me ya faru ita dole ta basa da'a amma shi an halatta masa ya mata horo da da cewa to yanzu wasu suka dauki wannan layi wani rabu da shi ai zai dawo ai ni ɗaya ce sai kuma sai ka dawo kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ce awwalu ma tus'alu anhu al-mar'atu yawm al an salatiha wa an kai fa amilat ilaihi, idan aka tsaye da mace a gaban Allah ranar tashin alkiyama tambayanta na farko ya kika yi sallah ya Allah sallanta yayi ba abin da za a sake tambayanta wa an ba'liha ya mijinki wannan da kika rena Kai fa ilayhi ya ya kika mara a duniya Gira mijin ya kuwa gare da ita ya Allah ta mun gashi ya ce bawan Allah wuce ka tafi aljanna ke kuma faya ya Allah wannan matar ta taimake baiwar Allah ce mutumiyar kirki ce bi shi ku yi aljanna an ha wa an ba'aliha kaifa amilat ilayhi yaya kike yi wa miji wallahi tallahi in baki kare lafiya da mijinki ba shikenan kin bolo wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya sai ya haɗu da wasu mata a cikinsu akwai asma'u bintu yazid al-ansariya wanda ake ce mata safiratun nisa tun jakadiya ce ta mata wajen manzan Allah duk maganganu in aka gagara faɗa ita ne take samun manzan Allah gaba da gaba ta gaya ba A sa akwai mata masu iya magana sosai da kuma jara'a su iya tunkarar mutum ta ce muna zaune cikin mata ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo wucewa bayan manzan Allah ya zo wucewa ya mana sallama sai ya ce iyakunna wa kufral mun'amin iyakunna wa kufral mun'amin ya manzo Allah ya yi shiru ta ce wa kuntu min ajra'ihinna ala mas'alati ni na fi kowa jara'a da iya tinkaran manzon Allah kowa da ya ji manzon Allah ya ce iyakunna wa kufral mun'amin ya kowace mata ta yi shiru kowa ya kasa gaya manzan Allah komi ta ce amma ni na tinkari manzan Allah na ce ya rasulallahi wa ma kufral mun'amin me kake nufi da wannan magana ba mu gane ba kala la'alla ihda kunna tatulu aymatuha baina abawaiha wata gildayar ku za ta jima a gaban iyayenta ba ta yi aure ba ta jima a gida yau ne gobe ne jibi ne miji bai zo ba da kyar wani baba baba ya zo ya wuf da ita ko ba haka ba ta jima ba ta yi aure ba da kyar dai wani ya zo ya wuf da ita ana murna Sun summa yarzuquha Allahu Zaujan, sai Allah ya zo ya azurta ta da miji wa yarzuquha minhu walada sai Allah ya sa su samu aihuwa fatagbidul ghadabata sai ta zo wata rana ta murtike ta fishi fatakfuru sai ta butulce wa mijin fatakulu ma ra'aytu minka khairan qatta baka taba mun wani alheri ba shine iyyakunna wa kufral mun'amina ina hana ku da irin wannan to irin wayannan mata za a ga mace ta jima ba ta yi aure ba ita zo kuma da ƙar samu mijin a zo a ta bala'i ya ta fita idan ta zo ta fita ya sake ta tana cewa ya ta je gida ta kwanta ya ta kira kawarta ai yau dinnan nayi na yi bacci kamar an cire mun kaya munafuka makareciya yan yi kwana ɗaya biyu uku ƙarya take ta sani ita ma ƙawar ta san ƙarya ta gaya mata da kira waya shiru yi dagawa da farko layin wani za ta sa ta fara kiran shi in abu da ya gagara da sai ta fara duk kowa ma ta haɗu da shi murmushi ta koma tallan makilin in yanyanyayi kina murmushin kika fito kun gane ko daga nan ta yi murmushi ta ji shiru ta saka hoda ta ji shiru ta yi dayis ta ji shiru ta yi a cuci ta ji shiru ta yi fashon ta ji shiru ta yi makeup ta ji shiru ta yi bilicin ta ji shiru ta je facebook ta ji shiru ko ba haka ba ta tafi tita an ƙi tayawa ta tafi tiktok ta ji tik ƙarshen tika cika tik tikenan tabon kuma an yi an yi an yi abu ya gagara da ya koma yi sai a tuba a koma nawa ni dinnan na san matar da ta fi shekara goma sha biyu har yanzu ba ta aure kuma na san cutar da mijin da ta yi bai irin wannan ashe niji ba karamin alheri bane a wurin mata to yawanci mata suna da wannan damuwa Allah ubangiji ya sauwake a jan fara kiran sallah ko mata yana da kyau su gane wani abu dukkanki duk yadda kike zaune da miji komin kyan mace idan dai tana cutar da shi to yana ganin muninta ka ji wani ya ce wanzu wannan kyakkyawar matan ya sake a kai kake ganin kyanta wannan shine gaskiya ku tambayi maza ku ci tun lokacin da mace ta ci gaba da kyautatawa miji kare kyauta ke yi duk ran da ta bata masa rai in kyanta 100% ne zaka ga yana raguwa har sai ya daina ganin tana da kyau kai ne kake ganin ta da kyau wallahi bai ganin ta da kyau wani da matarsa ta gara shi ta gara shi da ya fito ya zai tafi da ya kalle ta ta zumbura baki sai ce lahaji su mubargusin wasu haka ba'udacin wa hunka waje wajahil kirdi bal huwa Ya ce ga ta nan jikin kudin cizo ne da ita da kafafun sauro Ya ce fiska kamar fiskar biri ta fi biri muni sunan wani gari wa shi kurba kaga aiki ya girma sai yace idza ayana shaitanu surata wajhiha ta'awwada minha hina yumsi wa yusbihu yace wannan matar ko shaydan ya ga fiskarta sai ya nemi tsari da ita safiya da marece kasan sun iya tsumewa su zumbura baki gaba wani da matarsa ta bata masa kuma ta zo ta zumbure idan fake ta ya kalle ta sai ya ce zakara ni fuki himarai ahali ya ce wala bakinta ya cina min da jakunan ƙauyenmu in ta murtike sa wani da ya da ku da ya kalli matar cewa ya laitan niqaba alan nisa'i muharramu kai la tugarraka Insa insana yace ya kamata ma da an haramta mata nikabi kar wata mummuna ta zake yau da rana to kaga me yake faruwa anan yanda mata suke cutar da mazajensu mugun cutarwa Allah ubangiji ya sauke a wani yayi wa mata yarsa shaidi Kullum tana nan tana sabawa da mijinta idan ta je gidan kawunanta su ta zagin miji in ta je gidan babbaninta su ta mata fada kina cutar da mijinki ta zo ta samu babanta ta gaya masa sai ce mata amra mubukiya tiki la amra mubhika tiki ma'ana ki koma ki bi waɗanda suke sa ki kuka din nan ba waɗanda suke sa ki dariya ba waɗannan kawunan naki da suke ta ɗaure miki baya shirme ne kika fita daga gidan mijin ina za ji? je wa'ancan baffanun naki su suke gaya miki gaskiya ko ma ki yi wa mijinki biya duk matar da ta yi mijinta biya ba ta zauna lafiya a gida wallahi an sha samu wanda baya son matar kwata-kwata amma dalilin biyayyanta ce wallahi eh, ya haƙura matan nan kawai yana gaba mai raba su da ita matar kirki ce ashe mutum mai kirki ce an sha samun wanda yana son ta kaman yaya kuma in wuri yayi wuri sai ya saki saboda me ba mutum mai kirki bace matar kirki tana lallashin miji matar Abu Talha radiyallahu an Abu Talha baya nan dan sa ya rasu sai ta ce wa makwabta kar kowa ya bashi labarin dan sa ya rasu yanzu wata ne dan ta rasu ta dinga muga miji waya tana ihu ta tayar mar da hankali ko kana tuki ko kana kan hanya ko kana babun da ya dame ta wata fa kan ɗanta ne yake kiwo waya ta kuka watun azai yana kuka sai ta kira miji ta gaya ba sai ta tada hankalin miji kaga wannan wawu ya ce bata san me take ba miji a kwantar da hankalinsa ake ta ce kar kowa ya gaya ma lokacin da abu talha ya dawo ta masa abinci aka yi komi har dare yi har ya kwanta da ita duba ta gaya mara eh da safiya ya karya ya yi komi sai ta ce alam tara ya aba talha ila ali fulanin ista'aru ariya fata fata ha eh? eh me kake gani abu talha da mutanen da suka karbi kayan aro lokacin da suka yi amfani da ita falamma ba ilaihim shakka alaihim da aka ce da Allah ku ba mu kayan aron mun nan sai abun ya dame su sai ce a ai ba sai adalci ba qalat inna fulanan kana ariyatun min Allah tace dan kawa ne aro Allah ya ba mu Allah ya karbe shi ki kuma baki ga mun ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana zuwa ya ga manzon Allah sai manzon Allah ce barakallahu lakuma fi lailatikuma Allah ya muku albarka a wannan dare da ta tashi aihuwa sai ta haifi ɗa abdullahi abdullahi sai da ya haifi ‘ya'ya guda tara mahaddatan ƙur'ani haka ba mata ‘yar hayaniya ba kenan wata mata sai ta yi mijinta filashin ya kusa ɗari me wai ba gishiri wani mata ne wannan jama'a wacce ta buga wa miji tun da zana ke buga maka daga ba me an dawo da nika na ba da naira hamsin wallahi sai ka biya hamsin dina bai dawo gidan ba ba ko ba wanda ya fi ta loma Allah ya sauwake isa wani da ya haɗu da wasu mugayen mata hmm. ta farko muguwa ya ƙaro muguwa ya ƙaro muguwa ya ƙaro muguwa sai ya ce tazawwajtu abgi qurratal aini arba'a fa ya laitani wallahi lam atazawwaju ce na aure mata hudu don in samu sanyin ido yace wallahi da na sani da ban yi aure ba wa ya laitani a'ama asammu wa lam akun tajawwajtu bal ya laitani kuntu mikdaju yace wallahi ni da ma haka ne da ni makaho ne bebe wallahi da ban yi aure ba kai ni da uwata ba ta haife ni ba tsabar gashi kaga wayannan mugayen mata ne ina alheri a wayannan mata kowace gashi ba sauki Allah raba mutum da irin wayannan mugayen mata wani kuma da ya ji wannan ya ce to kasan kowa da yadda yake kuma da ya kalli matarsa sai ya ce ya musakkani wa sakani wa sakanati wa sakinati wa sukuni wa sukuti wa sikkati wa sukurati wa sukkarati wa sirri wa sarirati wa sariri wa sururi kaga lafiya ciki da wace kenan kaga shi kuma ya dace kenan amma wancan kuma ayi kaga abin nan isa larabawa suke ce alfatatu ta biki ziwa ziwaj amma walfata ya biki ba ba'da ziwaj ita budurwa kafin ta yi aure take kuka kai kuma sai kayan kayan aure za ka yi kuka eh ko ba ka bane kai kama ana aure ba murna kake ba aha akwai kuka a gabanka za ka yi bayani nawa za ka je na ta shida da hali matar ma zai raba ya riƙe rabi a ƙarshe ina yi wa mata nasiha da hadisin huzaima bin Sabit. da yace mun kasance tare da Amurbin ibn al radiyallahu an. sai yace Amr ibn al shi ya bamu labari yace kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi hadha al-makan ce muna tare da manzon Allah a nan sunan wajen marar Sahara yace fa'iza na nahnu bi ghirbanin kathira sai ga hankaki iya ganin ka a zaune a ƙasa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya dube su ce sai ga shi fiha ghurabun a'sam sai ga wani eh, hankaka mai dan fari a cikinsa haka dan kala daban ahmarul minqarain minqarain eh, bakin sannan ja warhijilai ne da shi kadai a cikin duk hankaki iya ganinka faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata minan nisa'i illa mislu hadal gurabi fi hadal girba. Allah ya ce wallahi tallahi mata ba za su shiga aljanna ba sai face kamar hankaka ɗayan na cikin yawan dubban hankakin mata kun shiga uku ba duk tarin hankakin nan hankaka ɗaya ne ya saba da kalansu ya ya ce to iya matan da za su shiga aljanna kama wannan hankaka ɗaya cikin waɗannan tarin hankakin da aka ku ci gaba da cutar da maza ku ci gaba wallahi ta kar ku daina ku ci gaba wannan manzan Allah ne ya faɗa ba baban gidan dan Abdullahi ne ya faɗa ba balle wacce ta je ta faɗi wata magana manzan Allah ne ya faɗa kenan in kin ga dama ki gyara in kin ga dama kada Allah ya sa ki gyara to yace amma dai ta gyara to ta gyara Allah ya sa su gyara laccan nan bata gare ba za a yi ta hudu in Allah yadda wata rana insha Allah ta'ala to za mu yi matsaya a nan saboda tare lokaci amma in Allah da kafin a yi ta hudun to sai an yi na maza na uku in Allah ya yadda in an yi na maza na uku sai kuma a dawo a yi na mata na hudu hadha ma indi wa billahi tawfiq wa sallallahu wa baraka ala hadha an-nabiyil karim wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

kuma sun goya da kuma ana mata insha Allah za mu duba a bayanan da aka yi shugaban majalisar malamai da jihar Bebo na masallaci da biyo Allah ya zo

akwai wanda ya tun wancan satin ya turo mun tambaya ta waya ya ce da Allah amsa a wajen tafsiri da daga satin ba mai karatu ba shi sa Allah bai kantara ba ah, ba sai na karanta duka yadda yake ba amma da yana nuna cewa eh, idan mace ta haihu yin wai ba za ta fara sallah ba ne sai bayan kwana arba'in ko da jinin ya dauke a sati uku ya ce muna jiran ansa a gurin tafsiri haka ya faɗa a ba haka bane ko a ranar jini ya dauke shi ke na magana ya kare eh ba sai an wannan kwana wannan wata al'ada ne da mutane suka dauka kansu ma anzalallahu biha min sultan ah, sannan tambayan guda biyu ne ya ce me hukuncin mutum ya sayi barkono ya ajiye ne zai ce wallahi hankali na ne bai kwanta ba tan ka ajiye kenan baka ci gaba da ajiye ba ba komi na'am wa to Allah ya ba su lafiya Allah ya ba su lafiya Allah ya ba su lafiya اللهم صل على سيدنا محمد وارحم محمد وآل محمد كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وأنا كراتو دمك الله يتاسيرن تدشي الله يتاسيرن تدشي الله يتاسيرن تدشي وأنا مرة سالا فيها دشي مالا أول كما شي دنجد مالا أدم الله يباسو لافيا shi ma mala adamun da aka sace masa mashin Allah ka canza masa da wanda tafi ta alheri Allah ka canza masa da wanda tafi ta alheri shi ma dan agajin mu da aka sace nan shi ma Allah canza masa da wanda tafi ta alheri wannan baiwar Allah da take hannun waɗannan mutane Allah ka mata mafita Allah ka zauna da Najeriya zama lafiya bayan Allah da suke bada gudunmawa dare da rana Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka bamu damuna mai albarka Allah ka bamu shugabanni masu tsoron Allah Wani ta Allah karfa mana asiri duniya da lahira rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin